demokradiyya a yau. shirin da gaske ne gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun taka tsarin mulkin ƙasa da suka haramta ƙungiyar 'yan aware ta IPOP? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Makon jiya bayan aron gama da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da ‘yan ƙungiyar aware ta IPOP da kuma daga bisani ‘yan ƙungiyar suka fara kai hare-hare kan farar hula ciki har da ‘yan arewa mazauna yankin, gwamnonin ƙasar Ibo suka yi wani taron gaggawa suka haramta ƙungiyar. A kuma daidai lokacin ne helkwatar tsaro ta Najeriya ta ayyana ƙungiyar ta IPOP a zaman ta ‘yan ta'adda. Kwatsam ranar Litinin kafofin yada labarai a Najeriya musamman wasu tashoshin talabijin suka ba da rahoton cewa shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce matakin haramta ƙungiyar ta IPOB da kuma ayyana ta a matsayin ta ‘yan ta'adda sun saba tsarin mulkin Najeriya. Domin haka ne mu gayyato masanin harkokin shari'a barista Modibo Bakari domin taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda. Kuma nan kai tsaye na tambaye shi shin gwamnonin na yankin ƙasar Ibo sun kwafsa ne da suka haramta kungiyar IPOP? Sun yi gwargwadon abinda tsarin mulki ya ba da gwamnoni iko su yi a matsayinsu na gwamnoni wanda aka kafa ofishoshinsu a kan sashi na 176 da kuma ayyukansu da aka sa a ƙarƙashin sashi na na karamin da sashi na biyu gwamnoni su ne suke da wakilcin jama'a ko haƙƙi ya rataya a kansu a tsarin mulkin Najeriya su kiyaye doka da oda wato a matsayinsu na abinda ake kira a turanci chief executive officers na jihohin da suke zama gwamnoni a wuri. To kowane gwamna a wannan matsayi a tsarin mulkin Najeriya shine chief security officer na jiharsa. Hmm. To don haka idan abu ya saba doka ko aka nuna barazana ga tsaro na zaman lafiya ko wani abu a jiharsa wanda ya saba wannan To, a rantsuwar da ya yi na kare tsarin mulkin Najeriya, wanda kuma tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi na zaman lafiya, zamantakewa da kuma tsaro a cikin wayansu muhimman abubuwa wanda ya kamata kowane jami'in gwamnati wanda yake rike da wannan ofis na gwamna farkon abin da zai fara lura da su kenan. To me a fahimtar ka menene ya saba tsarin mulki da ha shugaban majalisar dattijai zai fito ya ce mataki da suka ɗauka ya saba tsarin mulki? To, shugaban majalisar dattibai da na ji labarai na a ban san inda hurumin na dan majalisar tarayya ko da a wani bangare yake a ƙasar nan inda ya hada da ayyukansa na abin da ya shafi wata jiha ko da ma jihar da ya fito. To ban san inda ya samu ko inda ya dogaro a wannan hujjar ba. Amma na ɗaya ma tukunna abin da za a lura shine wannan ma wannan kungiya da ake faɗa ai ma ba ta da rijista a dokar Najeriya. a ƙarshen dokokin Najeriya ba ta da ma rijista ba wata ƙungiya da aka sani da wannan sunan. Da haka farko ma abinda gwamnoni suka ayyana ba ma soke ta suka yi ba, a haramta ta suka yi domin ita dama haramtacciya tunda ba ta da wani rijista a Najeriya wanda a ƙarƙashin dokar Najeriya aka ba ta izini na yin abun da wannan kungiyar take yi. Nar tsaro ta Najeriya ƙarƙashin sojojin Najeriya sun ayyana wannan ƙungiyar ta IPOP a matsayin kungiya ta 'yan ta'adda. wannan ma shugaban majalisar dattijai yana da ja a kai ya ce ita rundunar soja ba ta da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta 'yan ta'adda da sauransu nan fa nan ma yana da yana da madogara? Eh to wannan ma ayyana kungiya ko aikin wani mutum ko kuma gungun mutane akan aikin su aikin ta'addanci ne wannan ba mutum ne yake ayyanawa ba dokar ƙasa ce wanda ake kira wadda yanzu ake amfani da ita a Najeriya Terrorism Act na 2011 wanda aka sabunta a 2013 wato dokar na hana ta'addanci ko ayyukan ta'addanci a ƙasa ita dokar ta shimfiɗa menene aikin ta'addanci da kuma waɗanne ne ayyukan ta'addanci da kuma waɗanne mutane ne ake kira 'yan ta'adda da kuma taimakon ta'addanci. Maganar anan ita rundunar sojojin Najeriya tana da hurumin ta ayyana wata ƙungiya a zamanta 'yan ta'adda ko kuma dai sai shugaban ƙasa ko kuma wani jami'in gwamnati. A'a, ai rundunar sojojin Najeriya wadda aka kafa ta a ƙarƙashin sashi na ɗari biyu da goma sha bakwai wanda kuma ayyukanta sun haɗa har zuwa ƙaramin sashi na wannan sashin eh, ƙaramin sashi na biyu ai suna da hurumi su taimaki eh, rundunonin eh, tsaro na cikin gida kamar suna jiran police da kuma waɗansu rundunonin tsaro idan har shugaban ƙasa ya umurce su don haka idan suka je bakin daga ko fage ko fafataka duk abun da suka tabbatar zai iya aiwatar da aikinsu a bisa ga doka su cimma burinsu don babban manufar da kuma buri na wannan dokar ma da kuma duk wani wanda yake aikin tsaro tabbatar da tsaron ne da kuma ha, ya kiyaye doka da oda da kuma ba da zaman lafiya ga mutanen da suke zama a wannan wurin ko uh, ko kuma kungiyoyi ko kuma hukumomi da suke zama a wannan wurin. Daka idan Najeriya abin nan suka ce sun ayyana, ai ba sun ayyana shi ne a kan matsayinsu ne da shi za a yi hukunci ba ne. Akwai matakai da ake kuma doka bata ce idan a sashi na biyu na wato wannan dokar ta haramta ko hana ta'addanci a ƙasa wato terrorism act wanda da muka faɗa a sashi na biyu hanyoyi da aka nuna ba nuna idan jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya faɗa ya ce ga wannan ƙungiya ko ayyukan da suke yi ya taka wannan dokar ba a ce wai ba za a ɗauki wa'annan matakai da aka shimfiɗa a cikin doka ba ne a matakan gaggawa da ake ɗaukawa dama za a wato ko da ko loyan gwamnati na ƙasa attorney general na federation ko kuma shugaban eh, yan na Najeriya wato eh, Inspector General of Police ko kuma National Security Advisor wato mai ba da shawara ga shugaban kasa akan harkokin tsaro dukansu kowanne daga cikinsu yana iya tinkarar kotu ya rubuta ya kai ma kotu ya nemi kotu su ayyana. Jami'ai ko kuma mutane da aka danka amanan tsaro a jihohi da suke shugabanci. na um, wannan matsayi da suke da shi shin suna da yanci su cewa sojojin Najeriya su janye daga kan tituna tunda da su ne manyan jaman tsaro a jihohinsu ko ba su da umarnin ba su da hakkin su ga sojoji haka? A'a ba da umarni ga sojojin Najeriya ko kuma 'yan sandan Najeriya ko kuma hukumomin tsaro wanda suke gargashin gwamnatin tarayya wannan kwashokan ya dogara ne akan shugaban kasa ne wannan hurumi ne na shugaban kasa a gargashin sashi na ɗari biyu da goma sha bakwai na ƙaramin sashi na biyu shugaban ƙasa ne yake da wannan fawa da kuma ƙarƙashin ayyukansa na shi ofishin shugaban ƙasa wanda shi ma aka kafa shi na ƙarƙashin sashi na 130 na sashin mulkin eh, tsarin mulkin Najeriya shine kaɗai yake da wannan hurumin sai dai idan akwai abun da suka suka duba ya keta kamar ayyukan da sojoji suke yi bisa ga tsarin mulki sai su sanarwa shugaban ƙasa sannan sai shi shugaban ƙasa ya bada umurni. abin da ya dace a yi a gargashin tsarin mulkin Najeriya. Da Daka gwamnoni ba su wayannan da suka tafi suka shigo wayannan da umarni shugaban kasa gwamnoni ba za su iya ba da wani umarni wanda ya saba da umarni shugaban kasa ba ba zai yi haka ba. Masaro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar nan a madadin barista Modibo Bakari da Chubahiro Dodode wadda ya daidaita sautin shirin da kuma Benjamin Gawan wadda ya taimaka gaya wajen ganin shirin ya haɗu a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.